kafin fofotu ya haɗu da safara'u ta riga ta yi bidiyon tsiraicinta har an kore ta daga cikin ko yan maiduguri ce ke na fiki usuli na fiki komai a cikin garin maiduguri waye ubanki sharhin bidiyon tsiraicin safara'u da fofotu daga babiyana na fiki asali sadiya haruna waye ubanki cewar babiyana a yanzu da haka rikici ya barke tsakanin fofotu da safara'u tun bayan ɓarɓarama da suka yi raba gari lalle yanzu ba Biyana ta ɓallo ruwa inda ta yi sharhi kan wani tsohon bidiyon safara'u wanda yake da alaƙa da kes ɗinsu da Popoto. Tun bayan faɗan Mr. Popoto da safara'u har yanzu dai ba a sake ganin mawaƙan tare ba. Safara'un da kowa ya sani ta haɗe da su Popoto tun bayan da aka kore ta daga masana'antar Kannywood. Amma daga baya kuma ta sake faɗa da su Popoto ɗin wanda suka dinga waƙa suna yi wa juna habaici. to dai ga bidiyon sharhin nan sai ku gane wa idonku abinda ba biyana ta bankaɗo domin ku tabbatar da abin da yake faruwa amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararra ku sha kallo lafiya 442 yau zan yi magana ne a kan sufofotu da safara'u mutane in za ku yi abu ku rinka adalci a cikin lamarinku ba kawai ku ga abin da yake faruwa ba kawai ku zo ku yanke hukunci ku ce wai ku gazance ga magana na farko shine kafin fofotu ya haɗu da safara'u ta riga ta yi bidiyon tsiraicin, ta har an kore ta daga cikin daga cikin masana'antar kaniwood ya zo mutumin na ya ɗauko ta wallahi azim lokacin da fofotu ya ɗauko ta ko sutura ba ta da shi safara'u sutura kwaya ɗaya ba ta da shi an shi wasu was depressed ya ɗauko ta kayan su take sa wa'annan ƙananan kayan da kuka ga tana sawa tu maza ne ba su da kayan mata dole kayan su za ta sa kayan su take sawa da shi da ola kuma kafin ya sa ta a waka sai da ya kai ta gaban mahaifiyarta ya kuna ku tuna videos ɗinsu na baya yake cewa mama kin yadda a sa ta a waka ta ce ta yadda so nawa suna zuwa asali ma in suka je gidan ita take shirya musu dabge abinci mai daɗi saboda she's in full of support abin da yarta take yi ta sani daga kan bidiyon tsiraicinta daga duk abin da take yi uwar ta sani kuma ba ta da wani matsala a dalilin yarta ta rinka yin rayuwar da take yi sai ku yan bani na iya sannan sun je Nijar lokacin da suka je Nijar dinnan wallahi alazim safa ta samu kuɗi duk ta tura wa iyayenta ta taimaki iyayenta iyayenta sun san me take yi ai ku ba ku ga laifin su ba sai laifin fofotu da ya dauko ta yake so ya mai da isa mutum bacin nan tun da ya je sabga prison din nan misali ai ya ci a ce mutum ya wanke kafa ya zo ka ya wanke kafa ko sau ɗaya ya je ya duba ka tun da ana tare shi nashi matsalar ya same shi ka zo wajensa amma kai naka ya zo bai zo wajenka ba ko ba gaskiya ba ka duba abin da ya mata lokacin da ya ɗauko ta wallahi she was depressed ta kulla kanta ina wa'inda suke tunanin suke maka wa'azin suke taimakon ka duk suna ina a lokacin eh sannan bacin nan ya dawo daga prison ina bai kula ki ba bai shiga sabga ki ba kin zo kina mai ta sata sai nau'i nau'i na rashin mutunci menene saboda yana gaba a tare tunda ya dawo dama ya riga ya lalin lesson din shi a prison ya riga ya yanke alakarsa da mutane da yawa to tunda bai shiga sabga ki ba ina ruwan ki da sabga shi zaki rinka mai ta na rashin mutunci bai yi niyya ya miki waka ba bai yi niyya ya shiga sabga ki ba tunda ya fito rayuwarsa yake ya saki waka ta daya ya saki waka ta biyu ya saki waka ta uku bai shiga sabga ki ki ba a wani dalili za ki dinga mai ta rashin mutunci ko kuma in za ku yi magana ku rinka yin adalci ku rinka yin bincike ni duk abuna da kuka ga ina kawa midiya? wallahi azin bana kahar bana kadafi sai na ji from the horse's mouth nake zuwa in faɗa ki yi sabga ki na shi ku kuma yan bani na iya family and friends na na social media kafin ku fito ku yi kazafi ko ku zagi mutum ku rinka sanin menene kafin ku zage shi haba da Allah ga da dawowa, kun ne ga yadda abun ya faru, sannan kuma yadda Babiyana ta yi sharhi da wasu abubuwa inda ta faffaɗa abubuwan da suka kamata. To da fatan dai Allah ya tsagaita komai amin. Labari na gaba kuma shine har iyalai yanzu Babiyanan ta sake ni fashin baki inda ta yi wa Sadiya Haruna gori kan cewa ta fi ta asali a garin Maiduguri. Ita dai Babiyana ta kasance wadda take jin haushin Sadiya Haruna saboda abubuwan da take aikatawa na ba daidai ba. Lalle ya kamata Babiyana ta gane da kuma Sadiya Haruna irin waɗannan abubuwa da suke yi ya kamata su zauna su fahimci juna domin a samu maslaha. To ganan dai bidiyon nan inda Sadiya Haruna wato sai mu ce Babiyana ta yi wa Sadiya Haruna gori sai ku gane wa idonku amma kafin nan ku danna mana subscribe. ai ni da na duba ma gabas da yamma kudu da arewa sama da kasa ni ke sa abin da yasa nake cin ubanki a koda yaushe saboda life ɗin da kike you don't have the guts you don't have the balls da zaki fito ki facing dina ki gaya min sakon da yake rankin munafuka ai da masu wayannan da ba sa kallon gabas su suka dace da ke a maiduguri ma da kike tunƙaho yan maiduguri ce ke na fi ki usuli na fi komai a cikin garin maiduguri waye ubanki babu wanda ya san ubanki ke din ma da kike tunanin ke breadwinner ce ki karauniya nan ki karauniya nan ki karauniya nan ki hada kuɗi kafin ki kai wa uwarki da kika mai da ita yar aiki ki ci mata mutunci kafin ki mata abu kin gane me nake nufi na fi karfin ki wala a cikin garin Maiduguri dan uban babanki wai kin gane ja da baya ga rago ba tsoro bane ba ki bari ki bari ji in gaya miki shiri yake yi idan ba za ki fita a sabgata ba ki dinga buɗe live kina zagina ba zan daina cin mai cin uwarki ba kin gane me nake nufi yauwa kar ki ga ce wai na daina wasu abubuwa barin hali sai mutuwa nake gaya miki billahi lazi huwar rahamanu ke da ke cewa wai na kai sa'a su hadiza gaban ai na ji daɗi da aka haɗa ni da hadiza gaban mu ba mu boye mu. amma billahi lazi huwar rahamani kin haife na ajiyar ƙarshen zamani wallahi ko fara ba zan ba yar bura uba ki cire ke ba ki iya fitowa a fili sai kin yi kwalliya ki tambayi wayanda suka ganna a fili kibar ce kawai akwai duk wanda ya san yaro ya san yaro billahi lazi kawai maturity ina ne kin gane da kuma exposure ina yake nuna kamar da shekarun ba kamar ki ba jaka kin iya kiran wasu mata guzuma ga kinan guzuma guzuma guzuma of the highest order useless me zan ce miki like you kika ce za ki min wala zan ci miki mutunci ke da kike tsinanniya a sararriya uwar ki ma kin ce cikin ki tai na shege da uban ki police ya tafi aiki aka mai transfer aka mai da shi kauye daki kwararo kwararo take bi na mazaje kwarto take kawowa gida har kaninsa bata bari ba banza tsinanniya ke in ba tsinanniya ba wa zai yi abin da kike kika ce za zaki min waɗanda suke kyale ki su suka kyale ki billahi lazihuwar rahmanu kuma hadiza gaban da kike faɗa ta fi ƙarfinki hadiza kanta wallahi kin haife ta yar bura uba shegiya kuma ita nan kin san me hasada ki ita za ta kashe ki sai an yi magana ki ce hasada sadiya kaf kano gabas da yamma kudu da arewa na kira sunanki na kira sunanki wallahi ko a garin kano baki fi ni gata ba bari ki ji in gaya miki kada ki sake buɗe live ki je ki yi magana ta idan ba haka ba ko sauran makaman yakin da na ajiye dan bura ki zan fito da su ba tsoron ki nake ji ba wai rashin kiran suna da kika ga nake yi ko ba wai tsoro nake ji ba wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah kuma billahi lazi huwa rahmani ni ne kai na alkawari na daina faɗan midiya duk wanda ta shirya ta cika shegiya idan shegiya ta cika shegiya ta yi min shi location dan uban baban yarinya yawa. assalamu alaikum ke yanzu da kika fito kike cewa kina bin bashi kina wane ne kina wane ne kina wane ne an ji kina bin bashi nawa ne kudin ki to ki faɗa ni ki zo wuri na ki karbi kudin ki zan baki ki faɗa min nawa ne kudin ki wallahi ki zo zan biya musu sannan wayannan mutane ma'aurata guda biyu ba wanda yake da bad record ɗinsu na faɗa ko suna shiga rigingimu ko wani abu ko wani abu ba su yi kowa ya san mutanen kirki ne su a tiktok ɗin nan kina jin magana na to don haka don Allah ki fita daga bacin 'yan Najeriya ba mu san haka dama already an riga yanzu an zo an ɓata wa auren social media wannan eh, suna yanzu mutane ba su kallon auren media kawai jira ake dama daga an yi aure a ce an rabu daga an aure jira ake a ce an rabu to kin gani sannan kuma wadda kuke zargin cewa ita ta sa ta ayi an hada conference na je na yi bincike iya bincike saboda ni in ban yi bincike ba bana kawo update ba ita ta sa ki ba dan Allah dan annabi sannan kun san irin wannan abubuwan da kuke shi yake janyo mana matsala yanzu Maryam Shatin nan ba dan media ba tuni da an bata ministan nan da tuni yanzu mu matasa mu muke jin daɗin abin bacin nan wadda kike tunanin ita ta wadda kuke tunanin ita ta sa misali ta fito ita waccan bakuwa hauran ta yi abin da sai ba ita bace ba na yi cikakken bincike na gano ba ita bace ba don haka don Allah don annabi ita ma ku kyale ta yana wayancan mutane guda biyun tsofaffin nan suka zo suka yi ta tambele inda kasan tunkiyoyi suka bata auren social barga da dawowa dai ga yadda abubuwa suka kasance da kuma dabi da aka dinga yi tsakanin Sadiya Haruna da Babiyana lalle dai yanzu haka Sadiya Haruna ta shiga bakin duniya domin kowa kiranta yake da hajiyar ƙarshen zamani da sauransu. Domin abubuwan da take aikatawa ba kowa ba ne ke jin daɗinsa, wanda kwanaki aka ji rikicin bashi ta ɓare da ita inda ta yi faɗa da wani garjejen gardi a cikin hotel wanda hakan ya jawo ta yi masa duka har aka ta sawa a social media. Lallai dai ya kamata a jawo hankalinsu su gaba ɗaya 'yan TikTok domin su san me suke yi sannan kuma su dinga bin doka da oda kar su dinga ɗaukar mataki a hannu. To ma sauraro a muka kawo muku ƙarshen wannan labari. Kar ku manta ku danna mana subscribe kuma ku yi likin bidiyon nan sannan ku danna alaman ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.